Duk da kokarin gurbata wannan jarabawar da sun yi an sami kashi 91.4 cikin 100 sun gudanar da wannan jarabawa abinda ke nuna cewa jarabawar ta karbu. Akwai wasu da ba su halarci jarabawar ba ba wai don ba su so ba a'a saboda wasu dalilai kamar na haifuwa da dai sauransu. Kaga su ba a sa su cikin waɗanda suka kiya kuma za a ba su damar yin wannan jarabawa Larabawa. Yanzu dai ayar tambaya a nan ita ce, wani kashi na malaman makarantun ba su da komi saboda jarabawa tana duba matakan cancanta ne. Akwai waɗanda adda cikakka, muna da kamar malamai dubu goma zuwa dubu goma sha hudu idan aka duba kamar dubu takwas ya kamata a fidda sai kuma waɗanda za su dawo ga aikinsu na koyarwa. Muna da sabbin ɗauka malaman makarantu makarantu kamar dubu shidda da suka fito daga makarantar ba da horo ga aikin koyarwa. An horar da su akan koyarwa, mahimmanci za mu duba waɗanda suka iya. Ko kana matashi, in dai kana da ƙwarewa da fusaha ya fi wanda ya daɗe bai san komi ba. A cikin shekaru biyu da suka gabata, makarantar ba da horo akan koyarwa suna ba da kyakkyawan horo ba kamar baya ba ne da ake cewa kowa ya samu. Gaskiya Gaskiya a cikinsu akwai waɗanda suka iya sannan batun gamayyar makarantun boko inda za ka gani makaranta da 'yan makaranta goma sha biyu da malamai hudu ke ga duka waɗannan matakai sai an ɗauke su abinda zai kawo rage cunkoson malamai a gurin kuma za a kyakkyawa komawa makaranta daga makarantun gwamnati har zuwa masu zaman kansu wannan shekar da an ɗauki ƙwararan matakai na ganin an sami shekara karatu ta kwarai kuma kowa ya yarda da hakan. Nan da 'yan kwanaki za mu haɗu don buɗe sabon babi na makarantun ƙasar Nijar.